daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta wato Litinin. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai baya ga hakan akwai mu dauke da shirin nan na kokun san. Daga nan muna dauke da shirin nan na musamman a game da watan azumin ramadana mai alfarma sai kuma shiri da ya shafi wato shirin na lafiya sai da kula shi wanda ke tattaunawa da masana sha'anin kiwon lafiya kan batun da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wanda lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da an da masu zuwa labaran duniya. To tare da salama masu tuwarau da fatan kuma an sha ruwa lafiya jerin shirin da muke dauke ranar nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Iran ta ce za ta fifita diplomasiya ta tsakaninta da kasashe makwabtanta na yankin. Al'ummar kasar Yemen sun sha alwashin tsayin daka kan barazanar shugaban Amurka Donald Trump. sauran sudan sun sanar da samun gagarumin ci gaba a tsakiyar hartum a yakin da suke yi da mayakan rsf to suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas iran ta ce za ta fifita diplomasiya ta tsakaninta da kasashe makwabtanta na yankin ministan harkokin wajen kasar ne abbas arrakci ya jaddada aniyar kasar kan harkokin diplomasiya a yankin yana mai bayyana cewa kasashen da ke makwabta da kasar da kasar na cikin tsarin jamhuriyar musulunci ta iran makwabtanmu su ne fifikonmu in shi ministan harkokin wajen iran a cikin wani sako da aka wallafa a shafin sana x mr arrakci ya tattauna da takwaransa na oman badar bin hamad al-busaidi a muksat babban birnin kasar oman inda suka tattauna mahimman batutuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma na shiya-shiya babban burinmu shine kare zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyar diplomasiya ziyarar ta arakci a birnin muscat na zuwa ne a duk lokacin da rikicin yankin ke ci gaba da daruruwa sakamakon kisan kiyashin da gwamnatin isra'ila tare da goyon bayan amurka ke aiwatarwa a zirin gaza da kuma yadda ake ci gaba da kai munanan harare a wasu wurare a yankin musamman a syria da kuma kasar lebanon Iran ta bayyana anir ta yin haɗin gwiwa da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA. E Mataimakin ministan harkokin wajen Iran ne Kazim Garih Badi ya bayyana hakan inda ya ce Tehran na mai da hankali wajen haɗa kai da hukumar ta IAEA. E a cikin saƙon da ya wallafa a shafin sana X Garih Badi ya yaba da tattaunawa mai ma'ana da yi da Rafael Grossi shugaban hukumar ta IAEA a e harkwatar hukumar da ke Vienna. ya ce bangarorin biyu sun tattauna kan batun haɗin gwiwa tsakanin wato da haɗa da warware batutuwan da ake takaddama da batun tsaron cibiyoyin nukiliya da sabbin abubuwan da suka shafi nukiliyar iran da kuma ɗage takunkumi jami'in na iran ya ƙara da cewa daɗaɗɗen haɗin gwiwar ko kuma daɗaɗɗiyar haɗin gwiwar da ke tsakanin iran da kuma hukumar ta iaea e ta ba su damar warware 'yan kaɗan daga cikin batutuwan da suka rage na bambance-bambancen da ke akwai. al'ummar kasar yemen sun gudanar da wani gagarumin gangami a fadin kasar inda suka lashe takobin tunkarar ta'addancin amurka ta hanyar ƙara karfin soji da haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma abokan gaba da kuma wato niyya dirma abokan a wato gaba da kuma babu shakka a kanta gangamin ya zo ne bayan da jagoran gwagwarmar ƙungiyar ansarullah abdulmalik alhusi ya bayyana cewa kasar a shirye take duk da barazanar amurka ba mu tsoron kowa kuma ba za mu wato rusa na ba kowa ba sai Allah za mu fuskanci duk wani wato tashin hankali in ji shi a shirye muke mutunkare dukkan azalman duniya ba tare da wata fargaba ko tsoro ba abdulmalik al alhosi ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi a ranar lahadi kwana guda bayan da amurka ta kai wasu jerin harare a sana babban birnin kasar yemen da wasu larura da dama a fadin kasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da suka hada da mata da kuma kananan yara a yammacin ranar asabar ne jiragen yakin amurka haɗin gwiwa da na burtaniya suka kai harare 47 a wurare da dama a sana babban birnin kasar yemen da kuma wasu yankunan lardin sa'ada da ke arewacin kasar da lardin albaida da ke tsakiyar kasar da kuma lardan damar da ke kudu maso yammacin kasar inda akalla mutane 31 suka yi shahada to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ta bakin kakakinsa ya fitar da wata sanarwa inda ya yi kira ga bambancin ga mabambantan ɓangarori masu ruwa da tsaki a yemen da su yi iyakacin ƙoƙarin yin haƙuri da juna su kuma dakatar da kowane irin matakin soji sanarwar ta ce mun lura cewa amurka ta kai harare da dama kan wasu wurare da ke ikon dakarun huji lamarin da ya haddasa asarar rayuka da dama mun kuma bayyana matukar damuwa game da barazanar da husi ke yi ta kai harhare kan jiragen ruwa da ke ratsa tekun maliya sanarwar ta kara da cewa kowane matakin soji da za a ɗauka na iya tsananta halin da ake ciki zai kuma haifar da mummunan tasiri tare da gurgunta yanayin kwanciyar hankali a yemen kana zai ƙara karamin karamin wato zai ƙara kamarin kalubalen halin jin kai a ƙasar a wani ci gaban kuma su ma dakarun na huti sun fita da wata sanarwa a ranar lahadi inda suka ce amurka tare da kai harare kan yemen tun daga ranar 15 ga watan nan da muke ciki lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 53 kana wasu 98 suka jikata. rundunar sojojin kasar sudan ta sanar cewa dakarunta sun samu ci gaba sosai a yakin da suke yi a babban birnin kasar wato hartum sai dai kuma kungiyar 'yan tawaye ta rsf ta musanta hakan mai magana da yawon rundunar sojin ta wato sudan saf nabil abdullah shi ya fito a fili ya bayyana cewa dakarun su sun samu ci gaba sosai a tsakiyar birnin hartum har ila yau rundunar sojin kasar ta sudan ta fitar da wata sanarwa a shafin ta na facebook inda ta sanar da cewa dakarunta na yankin al da ke samun rakiyar motoci masu sulke sun yi nasarar fatattakar dakarun rsf daga wasu muhimman wurare zuwa kudancin tsakiyar birnin hartum da suka hada da katafaren wurin nishadi na family club da gabar almanshiya da dogon benin tuwanal da kuma yankin sharwani sai dai kuma a cikin wata sanarwa da ya fitar mai ba da shawara ga kwamandan 'yan tawayen rsf wanda har ila yau shine mai magana da yawunsu albasha tagik ya musanta ikirar rundunar sojin ta sudan inda ya ce mun murkushe dakarun sojin da suka kusa cikin yankin sharwani da dogon benin tuwanal da gabar almansheyiya to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumar da masu sauraron mu bayan labaran duniya yanzu kuma zan barin ku da sauran shirin namu da suka rage a sha sauraro lafiya. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tirar da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen. bayan wani kasamin harin sojin da ƙawancen kasashen biyu suka kai wa kasar ta yemen wannan zalunci na wani bangare ne na yunkurin washington na kare gwamnatin isra'ila daga ayyukan goyon bayan palestinu a sana in shi kungiyar gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar ƙungiyoyin sun yi allah wadda da karuwar hare wanda ya zo ne shinkaɗan bayan da jiragen yakin amurka da na birtaniya suka kaddamar da hare wuce gona da iri kan kasar yemen inda suka kashe fararen hula da dama ƙungiyar hukumar farsinawa ta hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya ƙunshi ketare dokokin kasa da kasa da kuma hurumin kasar yemen kungiyar hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar palestino ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangi da gwamnatin Isra'ila ta kaddamar kan Gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa. Ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin Yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da Isra'ila da ma wasu muhimman wurare na Isra'ila a watan Oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar Falastinu. Harin na ranar Asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da Isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma ƙungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shinshina wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistant popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnati da dama sun kuma yitar allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestino dangane da kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta ɗauka a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa akan kasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu kasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a ƙasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai talatin da ɗaya hare-haren a sana babban birnin ƙasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikata a hararen da jiragen yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka jikkata waɗanda akasarinsu na cikin na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da birtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin ƙasar. tasar ta dabishin ta almasira ta kuma bayar rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin ƙasar trump a shafin na social ya ce ya umarci sojoji da su kaddamar da wani mataki mai ƙarfi da hukunce-hukunce kan mayakan husi lokacin ku ya ƙure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai har hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan ƙare dangi na isra'ila a gaza mayakan husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaƙa da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragen marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin goma sha bakwai ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan Maris na shekara ta ɗari shida da talatin da shida miladiya. Bayan fatattakar Romawa musulmi sun mamaye birnin kudus bayan bayyanar musulunci da kuma yaduwarsa an yi yakin farko da musulmi suka yi da romawa a yakin bahar maliya ta arewa a zamanin halifa umar sojojin musulmi sun fatattaki romawa tare da yantar da kudancin palestino bayan wannan shankashi sai sarkin roma na wani lokaci ya aiki da dakaru masu tarin yawa zuwa kasar palestino amma a yakin da aka yi sojin musulmi sun sake samun galaba a kan romawa kuma a ƙarshen yakin an kashe kwamandan sojojin rom kuma musulmi sun mame birnin damascus tun daga wancan lokacin ne dai musulmi suka zauna a palestino da kuma sham amma a lokacin halifancin 'yan fatimiyya a masar palestino ta zama wani bangare na daular fatimiyya ta masar tun daga shekara ta da bakwai miladiya ne kiristoci suka fara yakin salibiya domin kwashe birnin kudus kuma bayan an yi musayar wannan birni da wasu birane a tsakanin bangarorin guda biyu da karshe dai a shekara ta 1250 miladiya salawuddin al-ayubi ya 'yantar da birnin kudus da wannan lokaci ne kuma ya ci gaba da zama a hannun musulmi a lokacin yakin duniya na daya sojin birtaniya sun mamaye dukkanin kasar palestino kuma tun a shekara ta 1948 bayan da burtaniya ta haɗa kai da yahudawan sahiyoniya ta mika musu palestino baki ɗaya domin kafa isra'ila a matsayin kasar yahudawa a cikin palestina haka zalika yahudawan sahiyoniya su mame birnin kudus a yakin su da larabawa na shekara ta da da to amma al'ummar musulmi na palestino waɗanda suka mallaki wannan ƙasa sana ci gaba da sa 'yan sahiyoniya 'yan mamaya domin 'yantar da su musamman ma dai birnin kudus masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan maris din shekara ta da arba'in takwas wakilan kasashen burtaniya da faransa da kuma belgium da netherlands gami da luxembourg su rataba hannu akan wata yarjejeniya akan taimakon juna a birnin brussels ban birnin kasar belgium a cikin wannan yarjejeniya wadda aka fi sani da brussels treaty waɗannan kasashe ne sun yi alkawalin kafa tsarin tsaro na bai ɗaya wanda ya haɗa su baki ɗayansu da kuma faɗaɗa hulɗar tattalin arziki da al'adu yarjejeniya brussels ta share fagen kafa kawance na soja na nato bayan 'yan watanni an yi shawarwari a tsakanin amurka da kanada da kuma kawancen brussels a birnin washington na amurka wanda kuma ya kai ga rattaba hannu a kan kafa a kungiyar tsaro ta nato a watan afrilun shekara ta 1949 tsakanin waɗannan ƙasashe da kuma wasu da dama daga cikin ƙasashen yammacin turai. masu saurari kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan isfan na shekara ta 1380 hijira shamsiyya allah wa aitullah muhammad muzaffar din al-qazvini fitaccen malamin addini a kasar iran rasuwa an haife shi a shekara ta 1304 hijira shamsiyya a garin qazvin wanda yake arewacin kasar iran kuma ya karatunsa na makarantar share fage a wannan gari daga wannan lokaci ne kuma sai muzaffar dinar kazani ya fara kwarwa a wasu makarantu na addini a cikin birnin kasbin ba wani lokaci kuma yana dan shekara 26 haihuwa ya tafi garuruwa masu tsarki na kom sannan kuma ya tafi birnin najaf na iraki domin kammala kansa na addini a gaban manyan malamai inda ya samu karatu a gaban manyan malamai na lokacin har kai ga matsayi na ishtihadi ya shigaltu da koyarwa a birnin najaf al-ashraf amma a shekara ta 1352 hijira shamsiya ya koma birnin kasbin da zama inda ya shiga da ayyukansa na koyarwa da kuma rubuce-rubuce na littafan addinin musulunci baya ga karantar da ɗalibai da dama da kuma mayar da wasu daga cikin ɗaliban nasa suka zama manyan malamai waɗanda ake komawa zuwa gare su ayatollah din ya rubuta wasu littafai da dama waɗanda suka haɗa da littafan fikihu da gaske akwai littafin nan na iyadatul hujja sai kuma littafin sa na sharhul urwa wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda takwas da kuma su littafan waɗanda ya rubuta daban-daban musamman a bangaren ilimin falsafa da kuma ilimin usul sannan kuma ya rubuta wasu littafai ɗin a bangaren hadisi masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan isfan na shekara 1374 hijira shamsiyya allah yi wa ayatollah abul qasim rahmani khalili babban malamin addinin musulunci a kasar iran rasuwa an haife shi a shekara ta 1302 bayan hijira shamsiyya a kusa da birnin bushahar a arewacin kasar iran kuma ya fara karatun kimiyya sannan kuma ya shiga bangaren karatattaka na addini tun yana karami Aidullah Rahmani ya koyi ilimin addinin musulunci a garin nasa sannan kuma bayan wani lokaci ya tafi birnin Najib na kasar Iraki inda ya ci gaba da karatuka a gaban manyan malamai sannan ya karantar da wasu daga cikin manyan ɗalibai daga nan kuma ya dawo kasar Iran ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce da kuma koyarwa a cibin ilimi ya koma garinsa na haihuwa Bushahar a shekara ta 1338 bayan hijira shamsiyya sannan kuma ya ci gaba da koyarwa a wannan gari bayan kafa wata babbar cibiya ta addini sannan kuma ya kafa wani katafaren masallaci wanda yake hada da makarantar da kuma cibiyar ilimi ta hauza da kuma wurin tararruka na addini wato husainiya bayan shekaru goma wannan babban malamin addini ya tafi birnin tehran inda ya koma can da zama baki daya a can ma ya kafa wata katafare cibiyar ilimin addinin musulunci kuma ya ci gaba da koyarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai har tsawon shekaru goma sha hudu sannan kuma daga can ya koma birnin kum da zama inda a can ma ya shigaltu da karatuttuka da kuma rubuce-rubucensa daga cikin ayyukan da ya yi a bangaren rubuce-rubuce akwai tafsirin alkur'ani mai tsarki da ya rubuta sannan kuma littafin nan nasa na alhorof wanda yana daga cikin manyan littafai na adabi da ake koma zuwa gare su domin tantance kalmomi a bangaren liga a'uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wasalatu wasalamu ala asharfil mursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan yadda ake yin kafarar karya azumin watan Ramalana. Yin kafara wajibi ne akan duk mai azumin da yake da masaniyar aikata abubuwan da aka ambata suna ɓata azumi, amma ya aikata da gangan bisa zaɓinsa da sarransa, wato ba tilasta shi aka yi ba da ƙarfin tsiya ko ta hanyar gargaɗin cutar da shi matuƙar bai aikata ba. saboda mai azumin da aka tilasta shi da ƙarfin tsiya ya aikata abin da ke bata azumi. Misali, mai azumin da aka ɗura masa abinci da ƙarfi, azuminsa bai ɓaci ba, amma mai azumin da aka tilasta shi ta hanyar tsoratar da shi kan ya aikata abin da ke ɓata azumi. Misalin, wani azalimi ya yi gargaɗin cutar da shi idan bai ci abinci ba, to idan ya ci abincin azuminsa ya ɓaci, sai ya riƙe baki zuwa faɗuwar rana. sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar, amma babu kafara a kansa. Idan mai azumi ya aikata abin da ke ɓata azumi a bisa jahilci, wato bai san abin da ya aikata yana bata azumi ba, to idan yana da daman sanin hukunce-hukuncen shari'a, amma ya ƙi tashi ya nemi sanin, to hukuncinsa zai yi ramakon azumin da ya ɓaci, amma dangane da hukuncin kafara, akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa zai yi kafara ne a bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa babu kafara a kansa, amma idan mai azumi ya aikata abin da ke ɓata azumi ne a bisa jahilci, to idan jahilcinsa ya samo asali ne daga rashin yiwuwan sanin hukunce-hukuncen shari'a, kuma bai ma hankalta akan rashin saninsa ba, wato bai san ma shi jahili ba ne, ballantana ya yi tambaya ko kuma yana da tabbacin abin da ya aikata bayi ɓata azumi to a irin wannan yanayin ba zai yi kafara ba yadda ake kafaran azumin watan ramalana ne, mutum zai zaɓi ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ya aikata na farko ‘yan tabawa ko baiwa na biyu azumin watanni biyu a jere na uku ciyar da mabukata sittin kasancewar a wannan zamani babu maganar bauta balantana a samu bayin da za a yantar to ya rage abu biyu ne kawai wato azumin watanni biyu a jere da ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabukata guda sittin ko kuma ciyar da su abinci har su ƙoshi yadda ake ciyar da mabukata guda sittin shine ciyar da su abinci har su ƙoshi ko kuma ba wa kowane mabukaci daga cikinsu mudu ɗaya na hatsi, misalin alkama, ko shinkafa, ko dawa, ko gero da makamantansu, wato abincin da aka fi amfani da shi a wajen da mutum yake rayuwa. Abin da ake nufi da mudu ɗaya na hatsi shine kashi uku cikin hudu na kilo guda. Misali, idan aka auna kilo guda na shinkafa, sai a raba shi gida hudu, to kashi uku shine ake nufi da mudu ɗaya. da za a baiwa kowane mabukaci ba a baiwa mabukaci fiye da mudu ɗaya na hatsi na kafaran watan azumin watan ramalana ko ciyar da shi sau biyu matuƙar za a samu adadin mabukata guda sittin da ake bukata a ciyar da su kamar yadda shari'a ta wajabta amma ya halatta a baiwa mabukaci magidanci abincin kafara daidai da yawan iyalan gidansa ko da iyalan gidansa sun haɗa da manya da ƙanan yara ne Misali, idan yawan iyalansa sun kai bakwai tare da shi, to sai a ba shi mudu bakwai. Mutanen da ake ciyar da su a kafarar azumin watan Ramalana su ne, fakiri da miskini. Abin da ake nufi da fakiri shine mutumin da yake mabukaci da bai mallaki abincin shekara ba, wato ba shi da abincin shekara a jiye, ko kuma abin da yake samu ta hanyar sana'arsa ko albashinsa da yake karɓa ba isarsa a shekara miskini kuma shi ne, wanda ya fi faƙiri bukata wato gwamma mafaƙiri da shi mabukacin da za a ba shi kafarar azumin watan ramalana ya kasance mumini kuma kada ya zame daga cikin mutanen da wajibi ne a kan mutumin da kafarar ciyarwa ta hau kansa ya ciyar da shi misali mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko kuma ɗane ne gare shi yadda ake azumin watanni biyu a jere shine ko dai mutum ya yi azumin watanni biyu a jere ko kuma ya yi azumin wata ɗaya da azumin kwana ɗaya a wata na biyu a jere misali azumin kwanaki talatin da ɗaya kenan ko kuma talatin idan watan farko kwanaki ashirin da tara ya yi sannan sauran azumin kwanakin wata na biyu ya halatta mutum ya rarraba su wato ya yi azumi ya huta sannan ya ci gaba da yin azumin sannan ya huta da haka har ya kawo ƙarshen azumin da ya hau kansa amma idan mutum bai jero azumin wata ɗaya da kwana ɗaya ba da gangan to wajibi ne ya sake azumin tun daga farko wato azumin da ya yi dukkaninsu sun ɓaci misali idan ya yi azumin kwanaki ashirin a jere sai ya ƙi yin azumin rana ta ashirin da ɗaya da gangan to dukkanin azumin da ya yi a baya na kwanaki ashirin sun rushe sun zame kamar bai yi ba sai ya sake wani azumin daga farko amma idan rashin jero azumin ya samo asali ne daga wata lalura misalin rashin lafiya ko jinin haila ko kuma tafiya ta bijiro masa da ake mata ƙasaru wadda ya zame dole ya sha ruwa to anan duk lokacin da uzurinsa ya kawu zai ci gaba da gudanar da azuminsa ne daga yadda ya tsaya a baya kafin uzuri ya bijiro masa misali idan mutum ya yi azumin kwanaki goma a jere sai rashin lafiya ya kama shi da ke wajabta shan ruwa don haka ya dakatar da azumin kafarar da yake yi to bayan mutum ya warke daga rashin lafiyar sai ya ci gaba da gudanar da azumin kafara daga yadda ya tsaya kafin bijirowar rashin lafiya wato sai ya azumin rana ta goma sha ɗaya idan kuma mutum yana da masaniyar akwai kafara a kansa amma yana kokonton. shin ya yi kafarar ko bai yi ba to a nan hukuncinsa shi ne, wajibi ne ya yi azumin kafarar idan mutum bai san yawan ranakun da ya sha ruwa ba da gangan to hukuncinsa zai yi kafara na adadin ranakun da yake da yaƙinin ya sha ruwa a cikinsu ne amma dangane da ranakun da yake kokonto to ba wajibi ba ne sai ya yi musu kafara misali idan mutum yana da masaniyar ya sha azumi na kwanaki amma yana kokonto shin na kwanaki goma sha biyu ne ko kuma na kwanaki goma sha shida wato yana da yaƙinin kwanaki goma sha biyu ƙari akan haka kuma yana kokonto to kafarar kwanaki goma sha biyu ne suka waje ba a kansa ba wajibi ba ne mutum ya hanzarta yin kafarar da ta hau kansa wato mutum zai iya jinkirta yin kafara zuwa shekaru amma kada jinkirin ya zame ya wuce iyaka da za a iya cewa ya zame sakaci ya halatta mutum ya sauke wa mamaci haƙƙin kafarar da ke kansa ta hanyar biya masa azumi ko ciyarwa, amma ga rayayye sai dai ciyarwa banda azumi, wato mutum ba zai azumin kafara da ke kan rayayye ba. Mutumin da kafarar azumin watan Ramalana ta hau kansa, amma bayi da halin ‘yan tabawa ko kuyanga, kuma ba zai iya yin azumin watanni biyu ba a jere, kuma baya da halin ciyar da mabukata guda sittin, to sai ya yi zaɓi tsakanin yin azumin kwanaki goma sha takwas da yin sadaka da abin da zai iya, amma an fi son ya yi sadaka. Idan kuma ba shi da abin da zai yi sadakar, kuma ba zai iya yin azumin kwanaki goma sha takwas ba, to sai ya yi istighfari, wato ya nemi gafarin Allah maɗaukaki, ko da sau ɗaya ne ya isar. Ina yatken ya إله ka sanya ni a cikinsa samun nasarar mutanen ƙwarai ka kuma nisantar da ni a cikinsa daga ashirarai ka shirar da ni a cikinsa da rahamarka zuwa ga makoma ta har abada da ubangijin takakka ya ubangijin talikai daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana Yau dai shirin zai dubi ne akan muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam da ma irin shawarwarin da likitoci kan bayarwa wajen buɗe baki da sahur da ma wasu batutuwa da suka shafi lafiyar mai azumin. Da fatan dai masu turare za su kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla shi dai azumi na waje ba ne akan mutum mai hankali da cikakkar lafiyar jiki ba mai rauni ko marasa hankali ba wannan shi yasa a addinance da kuma alkitance ba kowa ne aka yarda ya yi azumi ba amma duk da hakan kuma akwai marasa lafiyar da azumi kan yi wa amfani sosai baya ga haka azumi na ɗaya daga cikin hanyoyin gyara lafiyar jiki da ta tunani ga mai lafiya domin a wasu lokuta ciki kan buƙaci hutu daga kowane irin abinci na wani lokaci sannan akwai cutukan da azumi kan sa a samu sauki sosai kansu a hannu ɗaya kuma mai yin azumi na cike da tunani na annashuwa kasancewa lada na aikin ibadar da yake yi wanda wannan ma kaɗai wata annashuwa ce ga ƙarin lafiyar ƙwaƙwalwa abin da ke ƙara nuna yadda azumi ke da mahimmanci ga lafiyar ɗan adam wanda kuma shi ne ma za mu tattauna a kan shi a cikin shirin na yau. Kan hakan dai mun gayyato muna da Dr. Abubakar Sadiq, ƙwarar likita asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma ya yi muna bayani kan muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan Adam. Wato shi Adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha. Domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ka sani komi abin da ɗan adam yake bukata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan to ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zamana kenan waɗannan abubuwan guda a da ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zamana an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su kansu to wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kiban nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo a daina gani sosai waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai mai ko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi duk yana taimakawa waɗannan abubuwan suna saukaka sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wasu abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da azumi yake taimakawa. Ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. A cikin bayanin da dokta ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauki a yayin gudanar da azumi. To kowane cutuka ne mai fama da ɗaya daga cikinsu zai iya fuskantar matsala a yayin azumin? ko a addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan su ne kamar mutum yana da ciwon olsa wanda yunwa tana da dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi mishi wani aiki a asibiti za a ga cewa ya kamata rika cin abinci akai akai to waɗannan ma ana sa su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da ishe su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. To likita duka dai akan batun da ya shafi mai azumi ko me ya kamata mai azumin ya bude baki da shi? Eh wato mutumin da ya azumi ya zama cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya ɗaure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanci ya zama zamana mutum ya yi tsantsan ya fara da abu wanda yake ruwa-ruwa wanda ba zai yi mishi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai take cikin da abinci sosai sai da ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan su da irin sa yanayin nau'i-nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangwaro duk waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda a al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale su yan soyayyen doya ko dankali sai mutum ya ɗan ci dai kaɗan kar ya zai take ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya yi sallah ballantana a ce yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu to ana so ne ko mutum zai ci wanda eh, ya ce sha'awa ya ɗan ci kaɗan ya ɗan sha kaɗan ya ba zai shiga damuwa ba to Zaki abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaki wato nan da nan shi jiki yake sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shi ne sai mu samu karfin yin abubuwa da muke iya kasa bai to yawancin abubuwa masu zaki suna ɗauke da wannan sinadari wato da ake kira glucose wanda shi ne idan aka sarrafa shi ɗin za a samu wannan kuzari ɗin to shine wani lokaci mutane sukan ba da shawara mutane su amfani da shi to amma kaga mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake dauke da cutar wayannan ba a son su yi amfani da abubuwa masu dauke da suga domin sukan iya jawo matsala sosai zan da likitoci ba dan kuɗi suke ba ba dan kuɗi suke ba Badan dan buɗe yabo ba ha ba buɗe yabo kurin wa kadai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi To dokta da yake mun yi bayani ta wajen buɗe baki ko akwai wasu shawarwari wajen sahur kasancewar a cikin yinin nan na kame baki daga duk wani ci da sha mutum yana buƙatar wasu abubuwa na riƙe kuzari da magarkuwar jikinsa. To sai dai kuma kamar wajen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko. To saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba to wannan zai sa samu matsala lokacin azumin nan kishi zai kama shi sosai zai ta gayyara saboda haka in za a yi sahuru za a kan kiyayi irin waɗannan abubuwan masu matsayi da su sake shi. A al'ada dai za ka ga kamar wasu abincin da aka ci da eh, lokacin ba baki wasu sukan yi amfani da shi su yi sahur wani lokacin kuma akan yi sabon abinci. To duk dai abin da za a yi amfani da shi na faɗi can a kiyaye abin yawan maiko. To za a iya yin amfani da ko shinkafa ko doya ko tuwo da makamantansu. To amma kuma mutum dai ana ba da shawara ko a kan kan mutum ya cika zai take ciki sosai domin in ya ci abinci ya zo kwanta kuma wannan ma zai shiga cikin wata damuwa ke ta daban wanda kuma kaga bayan an gama sahuri za a yi sallah asuba za a zo a dan kwanta kafin a shiga harkoki to wannan kwanciyar sai ta zo ta damuwa idan mutum ya cika cikin shi da abu mai nauyi saboda haka wasu za ka ga sun fi son masu sha abu ne na ruwa ruwa kamar su ci ko kunu din amma dai duk abin da za a yi kar a wuce gona da iri wajen ci din a ɗan yi taka tsantsan a ci kaɗan ko a sha kaɗan. sosai zan da likitoci Ba dan kuɗi suke ba ha Ba dan kuɗi suke ba ha Ba dan buɗe yabo ba ha Ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ce ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi dai ya kawo jiki a nan cile zan dakata a shirin na yau sai kuma gobe inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan godiya ta musamman ga Dr. Abubakar Sadiq kwarar likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya da ma injiniyan da ya haɗan da ku a yau Muhammad Awal Usman Kunya ni Hassan Barka da na gabatar ke yi ma masu saurari fatan alheri a kasance lafiya. a likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai Masu mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.